Aba malamu. Aba malamu. Ya za ka zauna kai ta hamma haka abin nan lafiya? Alƙura ina jin ɗazin ina jin da na yi hamma. Haka baki na ta makale nan kashin sai haɗe da sanda na zabga wa kaina mari sannan. Kai! Ai na gama muna cin uban ma ƙasar nan. Dai dai gwargwado. Wai. ma zafi da ma zafin nan gaba ki ɗaya kashe kowa a Najeriya don. Wai kai tsaya. Wai kai tsaya. Wai me yasa ake shan wahala ne? Kai kowa a duniyar nan yana shan ba wanda baya shan wahala daga shugabanni gwamnoni mu talagawa mu dukkan mu muna amma amma malam hudu gaskiya yadda kake makeken nan ga zabge gari ga jikinka eh. na rantsi da Allah duk wanda ka tsare ka ce mai kai malami ne da zai dan girman Allah wallahi ai da kike kai ne kike kallon kallon jahili ai yanzu kana ce mu wani ka ce kai malami ne ya kalli malaman nan kawai zai zai ko ne da wallahi ai ba malamin nan zan koma ba gaskiya kuma ba za a samu kuɗi za a samu na rantsi da Allah to ina ga abin nan zamu koma kawai ka gani mu fara hada duk da yanda ka samu ka san malamin in ka koma malamin mata ka fi samun kuɗi Allah Allah ah, a inda wannan da hankalin ka kwance ka duk wacce ka kawo bari a ji a fara aiki to shikenan je ka eh a kawo sannan kuma duk wacce ka kawo eh a cikin kashi saba a cikin kashi 100 kashi 30 na gani 70 nawa a ah, ah, na fasa to 40 a 50 50 ha haba malam hudu 50 50 haba malam hudu muna sharing experience kuma ka ce abin nan dole ka 50 50 shikenan ina zuwa Allah 50 50 lokacin da zan maka asiri dan uban ka sani ne <laughs> Allah asirin da maka Kai kai kai! Ba ka gani ne? kai na rantsi da ke aljanu ke aljanu ke da miki a saurayi na ne fa idan muka samu matsala faɗa masa ke da Allah aljanu ke da miki ai kin san aljanu babu wanda yake gane aljanu sai aljani to ka ce dan matso ai da inda ake yanzu zai iya abin nan ki zo aljanu gare ki yanzu zan kai ki kin gane eh. wajen wani mutumin zai baki magani iya magani zaki warke nawa ne a jikin ki yanzu da amma amma za a iya samun kuɗi eh. za a iya samun kuɗi za mu je gidan ku mu ɗauki kuɗi sannan mu ce za a iya samu kuɗi eh, mu je ai wannan ba ta ɓaci ba ai mu je aljinu gare ki mu je karki faɗe kowa a gidan ku kawai mu je ki ɗauko kuɗi ki fito to ai ba za ka gaya min ba ne za ka gaya min yanzu ba uba na duk abin ko nawa na ce min ya bani zai bani eh ko nawa na ce min ya bani zai bani dalala gaskiya autar shi kuma sunan uwar shi gare ni sai yake so in ji nawa zan gaya zan ci ya ba zan zan ma ce mai aljanu za a cire nawa sai mai zan yi dadi zan je shakka to shikenan abin da zai faru mu fara zuwa fara cire miki aljanun tukunna daga baya sai mu je gidan eh mu je kawai ai wanda da hankalin ki to na gode yawwa shigo shigo shigo ai aljanu ne bace bace kin gansa ganki kuwa kamar irin sauro yana ya taru tsaye da haka ne ke ganin aljanu ai ga malamin nan shigo shigo shigo shigo ka ganta nan dawo daga nan dawo daga nan ai aljanu ne ke damu na gajiya zauna zauna kan ki zauna ki zaman ki eh wallahi ki zauna ba ki da matsala ya ke to yanzu yadda za a yi za ki warke amma sai kin aure ni kan ki auren ba wani dadewa za a yi ba yau kawai za mu yi aure gobe sake

ki je ki ya mutsu kada ki wanda kika ga an rubuta dala dala dari in kika an sa dala dari shi zaki dauko ki kan fito kawai ki dauki yan don Allah ki dubu ɗari takwas ki dubu ɗari takwas za mu yaƙi kai dubu ɗari takwas Allah <laughs> A'a su kin gane wata in sun mana aikin ne a sadaka. Ai wato ki je ko ki asuba. Asuba sadaka suka bana. Aljanin nan za su kashe ke? Ga wani nan ma ba za da miki wani abu a cikin ki. Miliyan takwas. To na gode. Ki je ki je ki takwas. A kai ki. Biya mu kuwa. Miliyan takwas ne yawa. Yawa. Kai zai sama hauka. Ai sai mahauka ce. a rage kuɗin nan a aikin mu rage mana dan ta kawai sai mu kunna sauran mu lala mu kona eh shi kenan <laughs> shi kenan kawo sai kin kawo eh takwas yasa <laughs> a jaka mana mu rike yau a kasan baba na transfer zai yi ko zai iya zuwa banki in je eh ba matsala sai mu je wajen yan canji eh ko ka gama kuɗin nan sun yawa ne to ka an so a kan numba ina zuwa yanzu an saka maka to za mu yi shawara gije Jiki. To yanzu za mu je ne ki bani wannan canji ne kace ko? Maka ci sai an cire mu aljira. Jeki jeki jeki. Zo mu je mu baka wani abu. A'a kai. Jeki jeki. Wannan yarinyar mayaƙiya ce. An yarinyar nan ba aljana gaske wace kuwa? Allah ne mayaƙi na harka. Wanda da muka rabu da ita. Allah ya sa ma kanta kawo kuɗin. Ma kai kudi miliyan takwas. Da yanzu duk ma hauka ce. Hauka ce a Da hauka ce a je ka nemo mana wani ah. je ka je ka ka nemo mana wani wanda dan ka je ka nemo wannan mun fasa da ita ko ta kawo ma ba masu sa maka Yes. Ya. Mutumin mutumin. da Allah ya yi ina son Ka eh, ce mutum tashi ne. za ka iya mata magana yau ga mutum ka san Yes, kana zuwa ko? Wallahi ta ce ba ta masu ganin. Ban gane ba ta sanar. Ita ka samu kuwa? Ita ce. tana nan ciki cewa ta ba ta ma son ganin fuskar ka kaban ma kofar gidan nan a kai tsaya a gidan nan kake sosai ma kuwa ka san su biyu ne ba ita din dai ce wata fara tana nan eh tana nan ciki cewa ta ba ta ma son ganin ka nagode na nagode nagode nagode hi hi wai me ke damuna ne duk inda na je babu kasuwa yan matan ma guduwa suke suna iyali alhamdulillah ai kakanka ta yanke saka ka san abin da ke ai baran gama ai dai wannan matsala ta ka gaba ɗayan ta a kunne na pau naji ai addu'an da kai rusa Allah ya amsa to alhamdulillah pau naji addu'an nan naji naji ta kai na Allah ya kawo ni taimaka ma ai in dai matsalar bakin jini ne da mata ya zanto ba sa son ka ka gane ai to ina da wanda zai baka magani a wanke ma jini pau alhamdulillah yadda ka san dan laraba ka za goma alhamdulillah godiya nake wata kan na je gurin hubba ta ki fitowa ai ba ta fito ba an ce ba ta nan ba ta fito bai na je gurin hajara eh eh, eh. na zama mata kalamai hira ta kalle samar kasa kawai ta wuce kun ga abin aibu a jikina na rasa gane me ya kawo nan dan tsa dan tsa akwai wani abu a jinka ne eh to asan a ah, ba ma za ka bani bane ba ma bani ba ma bani za ka yi ba in mun je in an yi aikin sai ka bada ai saboda tabbatar ne ah. sai ka san shi mutumin nan zai taimaka ma ne ma da abin da ya dace wannan ba matsala ba mu je Oh my yo, oh my yo, oh my yo, oh my yo, oh my yo. Shigo, shigo, shigo. Oh. Ka kwantar da hankalinka mana haba. Tsaya, tsaya, tsaya. Ka san fa maganan kuɗin da mun yi ta ko? kar ka damu in dai bukata ta za ta biya in dai ni akan mata ne eh in ah, sa ni ka san ba matan ba akwai dai kuɗi ah. ha ya malam <laughs> ai ranar na gudu kaga na dawo ba ai abin ba ba sa waye. eh rauta eh ai ka gane iya kuma yau za a yi mutanen kana ka ba sai mun zo na aljihun suke kama su ba kuwa kai wannan shine wanda zai baka magani ya taimake ka irin wa'anda suka zagi shahidin nan ne duk shehi ya tofa musu abin nan atu ka datsu ka dawo ka dawo ka dawo network ka dawo network ka datsu ka jirgi da kai ka datsu yawwa to wannan da akwai kuɗi ya ce ma akwai kuɗi yanzu ka fara ciro kuɗi saboda ba a aljanu ƙarya yanzu yanda za a yi za a maka aiki yanda ya kamata yawa kage da kake liya kuwa <laughs> Allah ko kai kada ni da ni da ni wannan wannan wannan space din da kake gani eh. wato babana ne su mun shi daga Germany eh. yanzu ma saboda baya nan ya tafi Saudiya eh da kai kai kai baban ka taba zuwa Germany da gaske ah ka kalla ga made ko ba shi ba ka kalla ga made in Germany Ni ba ka inda ya sa ba. Ah! kai samun kaya mai layi layi sai ka shirya so ka gaya mishi abinda ke damuna saboda wato yanayin wato ka gane ba zai dauke ni ba wannan mutumin da yake gani ina ga su ne wanda suka zagi shehi din nan shehi ya tsine musu albarka bakin jini ne da shi mata ba sa bin shi akwai babban waya a ninka no eh, wato akwai babban waya ka fara ita ka tsirar mutuncinka ba selfie za ka yi ba ko mai ake kiran shi ka wayan wannan kudin aikinka ne ka bada mana ka yi aiki idan aiki ya kyau babana zai turo maka kuɗi daga germany ah, ah, ai wallahi na riga yana ɓaci wallahi wannan da ni zami kwace wayan nan wallahi da lai da ni zami wayo wallahi babana manomi ne wallahi babana manomi ne bunan tashi bunan fita da gudu na ubanka wayan fa fita da gudu wannan tawaran sirrin sallah zan sa sarauta ya kai. amma tabaran nan ne ko ba zan amsa ba saboda ya amma ba ni wayan nan kashi ɗaya ne dauki kashi wannan a tsa ba ni wayan nan ba ni wayan nan kai ka ga yadda muka wannan abu ai na so ka rike wannan a'a ka je da glass nan takalman nan ka je da su ka je da su ni ka ai ba zuwa wannan takalman shi ba to in ba ni ka san ni dan zamani ne ni zan je da waya ina rudan yan mata da su to Allah ya tuba ko ni takalmin da aka lafiya kwale kwale ka ga Eh. Siffan nan gare shi jirgin Eh kwarai da gaske saboda inda a ce ba siffan nan bane ba zai faɗi ba. Wallahi yana tafiya shi ne cinye. ga yana ta tafiya kamar gwani. A ah, to wannan takalmin a jiya. Eh, Ai takalmin ne cinye. Kai. Da wannan. Ah malam Uli ba zan yi haka ba da kai ba. To a ah, to shike yanzu ne dai ka ce ran sa shi arju. Tunda dai aikin nan ne wannan wannan wayan. Eh. Za ta yi dubu talatin. Eh. Ka je ka saida ka kawo mun dubu sha bakwai. Ka riƙe ragowar canjin. Ka ji kama dubu na ka rike amana in kama nawa kamun dubu sha bakwai eh. a kai ma ka san ba za mu yi haka ba ai 50 50 kamun dubu sha bakwai hmm. ka rike canjin bari je zan hau mashin dai zan hau mashin mu je da Allah Allah zan ma asiri in baka damu da shi ba <laughs> wannan na na ajiye cikin nan <laughs> Waɗannan ne ana ajiye cikin nan. To za ka tambaye ni. Do some more, do some more, do Ina ana ajiye cikin nan. ba. Biyar ago ayo to. Kai. Tashi tashi tashi tashi. ina saka. Yo. wala waya ce mai ciki na eh to wala haya yo hawa yi ali wannan bejin magana su bejin magana su ke ina za ku ina za ku wai za mu je neman magani ne magani hmm. ina za ku je neman magani Allah ya taimake ku Allah ya taimake ai da a ce kun wuce kun je asibiti da yanzu an kashe ku ai da kun wuce na yanzu an kashe ku wasu gani yanzu abin da zai faru akwai wani wanda zai taimake ku magani ɗaya zai bau ina ba baku maganin ku kawai za ga yaran nan ya faɗo su ba mama mama mama <laughs> mama mama yanzu akwai dubu ɗaya ga eh ne eh, akwai a ba akwai a jikin kana eto eh to wace kawo dubu ɗaya nan biya a tuwa zo ni <laughs> ba dubu ɗaya sai ɗari biyar eh, gaskiya kai anya kuwa ni ba taimaka muku na kusa yi ba wasu ana yi yawa kin ga mutum mai daraja kenan mai wasu ana yi mutum mai daraja kenan mu je ni lafiya ni wanda da hankalin ku mu je eh lalabo ta an riga ni <laughs> amala da yaji da dumudumin ta ai ku shigo kawai amala da yaji da dumudumin ta Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, ai ku shigo kawai ku shigo ku shigo ku shigo ga ai kakan ku ya riga yanke saka ciki gare ta ka ganta nan ciki ne da ita shigo shigo shigo ta zo haihuwa ne eh ina ga yara yan bakwai ne kuma ka san asibiti kwacin yaya suke yi sai a ce yaran ta daya yanzu a gida yara sun kai bakwai a ciki alagashe Alhaji Walau. Eh gwallo gogo. Kan ka kwamba yara aljanu ne. Wannan tun Ka san mu duk wani mun iya. Tun auje na gane wannan ba mutum bane. Kai ban ban ban ka. Kai kai kai. To. Kai mazo mazo. wan kwalo wan kwalo. Yi kokari. Ka tsige abin da ka tsiga. Ka gane ai. Mazo nake. Taso a hankali. A hankali mazo kusa da ni zauna nan. Kai. kai. Wasu Kai. cikin shagi ne ko da uban shi ga uban shi nan kuma <laughs> amma wannan ba jinsin yan kabilan mu bane ko <laughs> ina ai wannan ina ga bayar kin kasan to me ke tabar ku za a miki operation ne ah ina so dai a yi lafiya ne yawa to zaki haihu a gidan nan kin ji ko yanzu abin da yake bukata zaki ki kai sarauta eh. za ka bude mata daki eh da yanda za a yi eh. yawa to kai <laughs> wannan ka sallame shi kai eh. aji Eh, ah. za ta yi kwana uku a nan. A gidan uban ubanwa. Taimakon ka za a yi. A gidan ubanwa za ta yi kwana uku. Eh, wanda dama ya ji yaron mu. Ka gane? Amsa kuɗin kawai. A gidan ubanwa za ta kwana uku. To shikenan yanzu ga ba matsala ba sai ta kwana ba. Yanzu za ku bada dubu saba'in. Kacal. Za a sa kacal. Eh, kacal za a sai turaren mayu. Eh. In ba ka bayar ka ta matan ka ta mutu ga ciki. Ke mazo. <laughs> Kina jin daɗin zama da wannan. sosai. To a bada dubu saba'in. A cire wa in sai a ce ba mu canji. <coughs> Ai dai yake kasan a wajen nan akwai abin arziki ne. Kai wato haka muka yi da kai. Eh, waya ce da ɗari eh. ka ganta nan. ɗari biyar ɗin ma tsohuwa ce suka bani wallahi kai kuma kasan baka hamsin tsohon kuɗi eh, kawai ina gansai eh, kai baka hamsin tsohon wallahi kuje kuje kuje za ta haihu lafiya na mata magani ah ba ta rasa kawai eh. na miki magani kuje kuje kuje je kina ki haihu yauwa yauwa je ki amin amin amin sai haihuwa ko amin ni na ga malam malam hudu ah. kuje kuje kawai kuje Allah sauke ki lafiya anya ni ba zan wuce ba ko ni ba gida mu je mana ka kuje kuje Allah sauke ki lafiya shi ka san bana ga mutum nan batan a waje na gane cewa ba mutum bane ba shi ai ƙarya gare su ba shi ba shi aljanu na ƙarya ka ba shi ba shi ba shi dai wannan wayan ba shi ka ba shi wayan Allah wallahi malam hudu ni ba ka san ka shi dai gare Allah ya tura ma aljanu ka ba shi Allah ya tura ma aljanu amma ka ka ƙara ma haka je ku je mu je mana a gida mu je mu je ya hakuri mu je ya hakuri da ne mu je ya mu je a kai kai wannan mai ne ya gama mutanen nan ba da aljanu ne fa anya ba kasa aljanu ke kuwa ban dari uku ta tun wana tsaya kai matsalar ke na barin ciro kuɗin